Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta Juma'a da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Ga abubuwan da muke dauke da su akwai labaran duniya daga nan kuma zamu gabatar da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Akwai shirin ra'ayoyin masu saurare zamu kama ko shirin nan na mu koyi harshen Farisanci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 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Dalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari suka kun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanun labaran. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai lura da 'yan gudun hijira ta Falastinu ta bayyana cewa al'amuran jin kai na kara taɓarɓarewa a gaza a daidai lokacin da isra'ila ke ci gaba da lugudan wuta kan zirin shugaba joe biden na amurka ya bayyana cewa ana yi masa bita da kullun siyasa ne bayan da majalisar wakilan kasar ta amince da binciken tsige shi wata kotu a senegal ta soke hukuncin hana madugun 'yan adawa na kasar usman sonko takara a zaben shugaban kasar da ke tafe To ga labaran kamar da za su zo muku. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira ta Falastinu ta bayyana cewa al'amuran shun kai na ƙara taɓarɓarewa a Gaza a daidai lokacin da Isra'ila ke cigaba da lugudan wuta kan zirin. Hukumar ta ruwa ta bayyana a wannan Alhamis cewa ba ta iya ba da agaji ga waɗanda suka kasa yin gudun hijira zuwa kudancin zirin Gaza ba. sakamakon yadda shigar da kayan agaji ya gagara a arewacin na gaza wannan dai na zuwa ne duk da kiran da babban taron majalisar ɗinkin duniya ya yi na tsagaita buɗe wuta a gaza ministan isra'ila benjamin netanyahu ya dage a ranar laraba cewa babu abin da zai hana su samun nasara a yakin da suke yi da hamas kimanin falastinawa 18,787 ne aka kashe a hararen da isra'ila ke kaiwa kan zirin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoba a cewar gwamnatin hamas kusan mutane dubu hamsin da ɗaya kuma sun jikata yawancin su mata da kuma yara yan majalisar wakilai na jam'iyyar republican a amurka sun kada kuri'ar ta amincewa da binciken tsige shugaba joe biden yan majalisar sun amince da kafa kwamitin binciken tsigewar wanda shine matakin farko na tsarin da zai kai ga ci gaba da tsige shi a majalisar kuma idan aka yi nasara za a iya shari'a a majalisar dattawa wannan na zuwa ne watanni uku bayan da 'yan republican suka suma binciken biden din inda suka zargi iyalansa da cin hanci da rashawa a lokacin da yake mataimakin shugaban kasa a karkashin dokar amurka ana iya tsige shugaban kasa daga mukaminsa ba tare da wani tsarin zaɓe ba idan majalisar dattijai ta same shi da laifin cin amanar kasa ko cin hanci ko kuma wasu munanan laifuka biden dai ya musanta dukkan zarge-zargen yana mai bayyana hakan da cewa bita da kullun siyasa ne kawai to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran rundunar sojojin nijar ta sanar cewa dukkan sojojin faransa da ke cikin kasar za su bar kasar kafin nan da ranar 22 ga watan disamba ya zuwa ranar 22 ga watan disamba dukkan sojojin faransa da kayan aikinsu za su bar nijar in shirin na sojin nijar a cikin wata sanarwa da ta fitar ranar talata rundunar ta bayyana cewa tsarin ficewar sojojin faransa yana ci gaba da gudana cikin tsari da aminci kuma ya zuwa yanzu sojojin faransa 157 ne kawai suka rage ciki har da ma'aikata 75 in shi gidan talabijin na kasar ta nijar sojojin da ke mulki a nijar ne dai suka warware yarjejeniyar tsaro da ke tsakanin su da na faransar sakamakon yadda dangantaka ta ƙara tsami bayan shugaban mulkin da aka yi wa muhammad bazum a ƙarshen watan yuli shugaban faransa emmanuel macron ya sanar cewa sojojin na faransa za su bar kasar zuwa karshen shekara inda rukuni na farko suka suma ficewa daga kasar a watan oktoba wata kotu a senegal ta soke hukuncin hana madugun 'yan adawar kasar usman sonko takara a zaben shugaban kasar da ke tafi usman sonko wanda ya jima yana da jatakar gwamnatin makisal ya fuskanci hukuncin kotu bisa zargin sa da yunkurin tayar da zama tsaye wanda hakan ya sa aka yanke masa hukuncin da ya soke sunansa kwata-kwata daga cikin masu iya tsayawa takarar shugaban ƙasa a ranar alhamis wani alkalin kotun ƙasar ta senegal ya bayar da umarnin sake yi wa dan adawan usman sanko da ke daure rajista a matsayin mai jefa kuri'a wanda zai share fagen tsayawa takara a zaben shugaban ƙasa na shekara mai zuwa lauyan usman sanko ya yi maraba da hukuncin yana mai cewa 'yan senegal suna so su zaɓi ɗan takarar da suke so kuma su zaɓi shugabansu cikin 'yanci a watan yuni ne dai aka yanke wa usman sanko hukuncin ɗaurin gidan yari na shekara biyu bisa zarginsa da bata tarbiyyar matasa to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh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 Falastinu kuma babu wani wuri mai aminci ga fararen hula saboda munanan hare-haren da rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila da ke kaiwa kan yankin da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. masifar yunwa tana ƙara yawa a yankin zirin gaza na falastinu kuma ana samun karuwar mutane a yankin da ba su ci abinci ba na tsawon kwanaki biyu zuwa uku kuma saboda babu wata harkar rayuwa da take gudana a yankin ballantana su samu abin yi waɗannan kalmomi sun fito ne daga bakin daraktan hukumar kula da 'yan gudun hijira ta palestinu ta majalisar ɗinkin duniya unrwa philips lazzarina a jawabin da ya gabatar ga tawagar kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da ta ziyarci mashigar rafa a farkon wannan mako domin duba manyan motocin da suke ɗauke da kayayyakin jin kai ga palestinawa da suke fama da jinya a asibitin al'arisha da kuma ganin ido kan irin irin halin kakanika yi da al'umma take ciki a yankin gaza daraktan hukumar kula da 'yan gudun hijira ta falastinu ta majalisar ɗinkin duniya unrwa ya ce akwai tsananin takaici da kuma tashin hankali saboda tawagar majalisar ɗinkin duniya ba za ta iya yin tasiri a fagen ganin an tsagaita buɗe wuta ba a yakin da ake yi a yankin zirin gaza philips lazzarini ya kara da cewa babu wani wuri mai aminci a zirin gaza a ta hedkwatar majalisar ɗinkin duniya da ke ɗauke da mutane sama da miliyan ɗaya a halin yanzu saboda rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana ci gaba da jefa bama-bamai kansa kuma falisinawa na cikin halin akanikayi da yunwa a yankin inda mutane suke fuskantar rashin abinci tsawon kwanaki yana mai bayani kan rugujewar tsarin raba kayayyakin jin kai a yankin saboda yadda al'ummar gaza da ba su ci abinci ba na tsawon kwanaki suke wawushe rumbun cibiyoyin rarraba kayayyakin agaji tare da tsare manyan motoci da suke ɗauke da kayayyakin tallafi a kan hanyoyi a ƙoƙarin su na samar da abinci ga iyalansu musamman mata da ƙananan yara sannan yana jaddada matsalar rashin isassun kayayyakin taimako da na jin kai ga jama'a yana mai fahimta cewa yawancin mutane suna kwana ne a sararin samaniya babu ko bukka da za su fake a ciki asantawarsa da manema labarai jakadar kasar ecuador a majalisar ɗinkin duniya joyce de la gasca a bayan gudanar da ziyarar tawagarsu ya bayyana cewa a gaskiya halin da ake ciki a zirin gaza ya yi muni fiye da yadda za a iya bayyanawa don haka za su ga matakin da za a ɗauka kan lamarin da kuma abin da za su iya yi don magance matsalar a nashi bangaren jakadan ƙasar china a majalisar ɗinkin duniya zeng jun ya mayar da martani a yayin ganawarsa da 'yan jarida da suka tambaye shi ko yana da sako ga ƙasashen da suke adawa da batun tsakaita buɗe wuta a gaza inda ke cewa a takaice abin da ake aikatawa na rashin ɗan adamtaka ya isa haka manjo janar muhammad abdulfadil shosha gwamnan yankin arewacin sinai ya tarbi tawagar majalisar ɗinkin duniya a lokacin da ta isa filin jirgin sama na al'arisha da tawagar ta ƙunshi mataimakin ministan lafiya dr khalid abdulgafar ministan lafiya ta falastinu me bukele ministan haɗin kan falastinu ahmad majidalani da wata tawaga daga ƙungiyar agaji ta red crescent ta masar da falastinu gwamnan ya bayyana cewa tawagar ta duba motocin dakon kayan agaji a babban mashigar rafa da kuma ma'ajiyar kayayyakin agaji ta red crescent ta masar da ke birnin na al'arisha sannan ta ziyarci falasinawa da suka jikata a babban asibitin al'arisha ambasada ahmad abu zaid kakakin ma'aikatar harkokin wajen masar ya ce tawagar ta ziyarci garuruwan al'arisha da rafa bisa tsari da kuma haɗin kai tsakanin tawagar ƙasashen masar da haɗaɗɗiya daular larabawa a majalisar ɗinkin duniya kuma bisa tsari na kasancewar kasar haɗaɗɗiya daular larabawa a halin yanzu tana cikin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya kuma kara da bayyana cewa a yayin ziyarar an bayyana wa mambobin tawagar majalisar ɗinkin duniya bayanan ire-iren ci gaban da aka samu na gagarumin ayyukan jin kai da na jinya da aka bayar don tallafawa ayyukan agaji ga 'yan uwa falasɗinawa a yankin zirin gaza ciki har da duba irin agaji da ayyukan jin kai da ƙungiyar red crescent ta masar ta gudanar da tallafin jinya da aka baiwa Falasinawa waɗanda suka jikkata baya ga yin nazari kan cikas da bangaren gwamnatin haramtacce kasar isra'ila ya janyo wajen shigar motocin agaji da kwashe waɗanda suka jikkata domin kai su mashigar rafa da kuma sakamakon cunkoson motocin agaji da kuma hana su shiga zirin gaza ya kara da cewa ziyarar da wakilan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya suka kai zuwa al'arisha da rafa na zuwa ne a wani muhimmin lokaci da kwamitin tsaron ya kasa ɗaukar matakin tsagaita buɗe wuta a zirin gaza da kuma kawo ƙarshen yaƙi a yankin musamman ci gaba da kai hare-hare kan fararen hula da kuma gazawa wajen basu kariya da kuma tabbatar da bukatunsu na yau da kullum haka kuma ya zo ne a daidai lokacin da kwamitin tsaron ya shiga cikin tattaunawa kan daftarin kudirin da kasashen larabawa da na musulmi wanda masar ta shirya sigarsa na farko kan batun kaddamar da wani kuduri da zai inganta hanya da ba da damar shigar da kayayyakin jin kai zuwa cikin yankin zirin gaza ba tare da matsala ko cikas daga haramtacciyar kasar isra'ila ba a cewar shafin watsa labaran asusun hukumar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar masar ta hanyar dandalin yanar gizo na x tawagar kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya saurari bayani daga daraktan hukumar kula da 'yan gudun hijira ta palestino ta majalisar ɗinkin duniya unrwa philips lazzarini game da halin da ake ciki a gaza yayin da elena Panuba mai kula da tawagar majalisar ɗinkin duniya a masar ta ƙara fayyace gagarumin ayyukan jin kai da ɓangaren ƙasar masar ke yi da cewa ba za a samu nasarar samar da agaji ba in ba tare da goyon bayan gwamnatin masar da ƙungiyar ba da agaji ta red christian da kuma karamcin al'ummar masar ba waɗanda suka ba da rabin taimakon da ake bukata shafin watsa labaran ya ci gaba da cewa mambobin tawagar kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya sun yi shiru na tsawon mintoci domin nuna alhini ga rayukan 'yan uwa ma'aikatan hukumar unrwa da aka kashe a gaza tun a ranar 7 ga watan oktoba masar dai na zargin gwamnatin mamayar haramtacciyar ƙasar isra'ila da hana isar kayayyakin agajin bil'adama zuwa yankin zirin gaza abin lura a nan shine cewa kasashen amurka da faransa da kuma albaniya sun ki amincewa da gayyatar da aka yi musu na halartar ziyarar mashigar rafa yayin da wakilan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya guda goma sha biyu suka amsa gayyatar ciki har da wakilan ƙasashen birtaniya da china da kuma rasha ziyarar ta zo ne a daidai lokacin da kasar amurka ta yi amfani da hawa kujerar naki wato veto a makon da ya gabata don nuna adawa da buƙatar kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya na neman tsakaita buɗe wuta cikin gaggawa saboda dalilai na jin kai a yakin da haramtacciyar kasar isra'ila take gudanarwa kan yankin zirin gaza Babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ya fara gudanar da zaman taro a wannan mako kan halin da ake ciki a yankin ziren Gaza bisa buƙatar ƙasashen Larabawa da na ƙungiyar haɗin kan ƙasashen Musulmi. jami'an diflomasiya sun ce akwai yiwuwar membobin majalisar mai ɗauke da wakilai 193 su kaɗa ƙuri'a kan amincewa da daftarin ƙudurin da ya buƙaci tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa bisa dalilan jin ƙai mai magana da yawun tawagar amurka a majalisar ɗinkin duniya net evans ta ce amurka na da cikakkiyar masaniya game da mawuyacin halin da ake ciki a mashigar rafa kuma tana aiki ba dare ba rana don ƙoƙarin inganta al'amura a ƙasa ta kara da cewa diflomasiyar amurka na ci gaba da samun sakamako mai kyau kuma amurka ta bayyana karara game da buƙatar ƙarin ba da agaji kuma tana ci gaba da tallafawa shirin tsakaita buɗe wuta na jin kai inda za a iya kaiwa ga sakin mutanen da ake garkuwa da su da kuma ƙara ba da taimako kasashen masar da haɗaɗɗiyar daular larabawa ne dai suka aike da goron gayyata ga ɗaukacin ƙasashe goma sha biyar na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da kuma zababbun ƙasashe biyar masu kujerun dindindin a kwamitin kan ziyartar mashigar rafa na masar domin ganewa idan su irin wainar da ake toyawa a mashigar masar tana ci gaba da buɗe mashigar rafa a 'yan kwanakin nan domin manyan motocin agaji su samu damar tsallakawa zuwa yankin zirin gaza kuma manyan motocin agaji hamsin ne suka shiga yankin zirin na gaza baya ga motocin ɗauke da mai guda biyu yayin da wasu motocin sama da 250 suka yi layi a gaban mashigar ta rafa suna jiran a basu izinin wucewa mashigar tarafa tana karɓar falasinawa da suka samu raunuka ne a zirin gaza sannan an ware motocin ɗaukar marasa lafiya talatin domin yin jigilar waɗanda aka kawo ruwa a jallo saboda isar da su zuwa asibitocin masar domin yi musu jinya sannan kimanin 'yan kasashen waje 300 ne kuma suka tsallaka mashigar tarafa domin gudanar da ayyukan jin kai ga falasinawa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 Daga nan ta Tehran muke gabatar muku da shirin ra'ayoyin masu saurare. To jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wannan shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka riga muka labarta muku takaddama tsakanin kungiyar ECOWAS da kuma sojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar na da tsami bayan da kungiyar ecowas ta bukaci sojin da su mayar da mulki ga farar hula cikin kankanin lokaci kafin su sassauta wa kasar takunkumai da aka kaba mata bayan jujin mulkin ranar 26 ga watan yulin da ya gabata daga cikin dai sharuɗan da kungiyar ta ecowas ta gindaya wa sojojin har da ganin an sallami hamɓarren shugaban ƙasar muhammad bazum to wannan shine maudu'in namu a wannan mako malami na farko bismillah Assalamu alaikum shashin Hausa na jamhuriyar Surji ta Iran. Farko mai magana Ado Dosiniya Zen da magaran jamhuriyar Nijar. E wannan maudu'i ya zo daidai lokacin da muke bukatar shi. E gaskiya ECOS sharɗin da ta zo mana da shi wannan ba za mu yi amurna da shi ba. Domin san babu wani abu da zai kawo mana sauƙi daga cikin sharɗai da ta zo da su sai dai rudani a ƙasa. Domin na ji sun yi bayani sun ce suna so a saki Muhammad Bazin. san mu matasan Nijar ba ma goyon bayan sakin shannu domin sakin shi babu wani abu da zai kama na ƙasa sai rudani da barazana daga kasashen ƙetare kuma muna jaddada goyon baya ga shugabannin wannan namu da suke niyyar ceto ƙasar mu ta Nijar daga yanayi da take ciki da jajircewa da nuna juriya da yanayi duka muna fatan alkhairi Allah kawo kwanciyar hankali mai ɗorewa kasashen mu na Afirka baki ɗaya mu tashi lafiya. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran kuna tare da Lawal Sare Daura daga Daura a jihar Kaduna. To wannan sharaɗi da ƙungiyar ECOWAS ta gindaya wa sojojin ƙasar Nijar ko in ce shugaban sojin ƙasar Nijar da yake ci gaba da gudanar da mulkin ƙasar da kamar wuya gurguwa da auren nesa su amince da wannan sharaɗi na sakin ainihin shugaban ƙasar Bazoum Muhammad sannan a ciki maida mai mulkin cikin gaggawa gaskiya da kamar wuya domin wannan sharaɗi da da ecowas ta gindaya daga bisani idan sun bi wannan sharaɗi za su yaya musu kallabin takunkumi da suka ɗorawa kasai sai dai su ci gaba da zama da wani takunkumi dan bana jin shugaban mulkin sojin kasar Nijar zai iya yaya wannan takunkumi ya sauka ya miƙa wa farar hula ya ci gaba da mulkin kasar domin a daga na gaba ake gane zurfin ruwa hakan ta fara kasashe da dama kuma ECOWAS ta yi kira iya kira amma haƙa ba ta cimma ruwa ba dan muna fatan Allah sa haƙa ta cimma ruwa ya kawo zaman lafiya mai amfani a wannan ƙasa da kuma ci gaba da ga mulkin bisa adalci Salamu alaikum Radio Tahiran muna godiya da ake ba mu dama muna ba da mu na yau da kullum to wannan maudu'i da kuka azame mai albarka na dinge eco ta ba kasar Nijar sharda idan ta cika su za ta dan sassafta mata takunkumi to ni a gani na kungiyar eco kin ci amana kasashen mu na Afirka kin ci amana shugabannin Afirka wanda suka hassala kungiyar eco duk mai bibiyar tarihi ya san da cewa kirkirar eco ba ma 'yan farar bane na wannan lokaci suka kafa ta lokaci lokacin nan da aka kafa kungiyar ecos duk mai bibiyar tarihi duk masu rikera kasashen nan sojawa ne kuma idan ka diba dan ka san makirci ne ake mana kungiyar ecos ta gama kasashe renon faransa ta gama kasashe na renon birtaniya to ina sa abin adalci kuma yanzu wannan turba da kasar niger ta ɗauko wallahi allah duk wanda ya san gaskiya ya san da niger tana neman icin kanta kasar faransa kirikiri take mana yaudara amma kuma abin da ya dace kungiyar ecos ta yi ta fito ta nuna cewa kasashe na yamma su bar zalunta kasashe ƙanana amma ina Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa suna sunana Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na kasa baki dai daga maradin jamhuriyar Nijar. Mun gode Radio ta Eh kira na ga yan kasar Nijar gaba daya mu gaba daya din mu mu yan kasar Nijar mu dage tukur game da aiki. Mu dage tukur game da aiki. Menene aiki? Aikin mu mu ne mu samu abincin da za mu ci wanda za mu hama aika wa kasashen waje kullum addu'a da malaman mu ke yi na. To ya kamata jama'a mai noma ya kama noman shi da gaskiya mai kira ya kama kira shi da gaskiya gaskiya mai duka saka ya kama saka shi fi mu yi kokari mu dogara ga kanmu mu tsaya bisa kafafun ba abin da aka yi mu duniya in muka rike al'adun mu wanda muka suke uwaye mu da kakannin mu suna yi wallahi ba ruwan mu da sai mun roki wani ba takunkumi ba komi za a sa ba za mu ji ba ko a shi kai eh, ina muku fata na alkhairi Allah shi roha asiri Allah shi kawo zaman lahiya duk duniya baki daya na ƙasa ne salamu alaikum assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci na iran sunana usman dan fodiyo layin dangana a sabuwar kasuwar dole da magaram jamhuriyar nijar a game da wannan maudu'in da aka sa na game da sharɗan da Eko wasu ta gindaya wa sojoji eh hakika ya kamata a ce sojojin da suke rike da mulki a nijar su leka wannan abubuwan domin gaskiya talaka wannan takunkumin ba karamin matsatsi ba suke ciki ya kamata a ce su bi wannan sharɗan tunda in dai har sun yarda suna da goyon bayan jama'a a ƙasa kuma suna da goyon bayan 'yan uwansu sojoji sakin tsohon shugaban ƙasa alhaji muhammadu bazum ba zai kawo musu matsalar komai ba kamar yadda shi can yake ce ya dogara da allah to kawai kamata ya dogara da allah ya bi wannan sharɗan amma wa dai yana tausaya ma talaka halin da suke ciki kenan ya bi wannan umarnin nake gani ya fi a tsaya ana ta wani ɓata lokaci shi ma sai samu ya yi mulkin shi yadda yake bukata Tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH malami na gaba sai ka ja mu Assalamu alaikum shafin Hausa na Jamhuriyar Musulunci ta Iran suna na Usman Maidala Boshari ta da magaram a Nijar. E eh, turka turka da take tsakanin kungiyar ECO da ma kasar mu ta Nijar na cewar sai Nijar ta bi dukkanin sharuɗan da kungiyar eh, ECO ta ginda ya mata. To mu abin da yake ba mu mamaki wai ita kasar Nijar ta zamanto saniyar ware ce a cikin kasashen da dukkanin aka gudanar da juyin mulki ko kuma Nijar kin ce kadai take da matsala irin ta juyin mulki a ƙasar mu ta Afirka gaba ɗaya ta yamma wanda a hakika gashi nan zahiri dukkanin duniya ko kuma 'yan Afirka ko kuma mu 'yan ƙasar Nijar mun gane da cewar ƙungiyar ECOWAS eh ba ita bace take dukkan wannan sharaɗai waɗansu ƙasashe ne kawai suke ziga ta duba da ƙasar Nijar muna ga eh, tarayyar su tsakanin ƙasashen ƙungiyar ECOWAS kamar tarayya ce mai kyau kuma an samu 'yan matsala tsakanin cikin gida kuma ita ƙungiyar ECOWAS muna ga tana ɗaukar mummunan mataki a ƙasan ƙasar mu ta Nijar wanda hakan ba a taɓa ɗauka a wasu sauran ƙasashe wanda shine zai sa al'ummar kasar Nijar ta yi tunanin cewar wai ma amfanin eh, da Nijar take ci a cikin wani kungiya ta ECOWAS. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas Firezi Kulabar a yanzu da take a Agadas a Jamhuriyar Nijar mataimaki na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo reshen jihar Agadas. Ra'ayi na bisa kan wannan maudu'i na ku mai matukar muhimmanci musamman bisa kan wannan kungiya ta ECOWAS inda ta kawo wasu sharuɗoɗi na cire ma wannan ƙasa ta mai albarka Nijar takunkumi da tassa mu wannan kungiya mu abin da za mu cewa eh sai mu ce kawai wannan kungiya abin da muke faɗi ya tabbatar mana da cewa lalle wannan kungiya ba 'yan afirka ke juya ta ba kungiya ce ta kasashen tura su ne suke ba ta umarni yau ya kamata a ce wannan kungiya ta wasu wannan shugabanni na na wannan kungiya duka 'yan afirka ne kene ya kamata a ce duk wasu matsaloli da suka shahi afirka su ne za su magance su amma ku ce yau sharuɗoɗi da sauran abubuwan da suka gindaya tun harko bakin gwalgwado wannan shugabanni namu sun bi su kuma wannan juyin mulki mu sani su ba wai suna yi ne ba don ci gaban afirka ko don nijar assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh boh hausa tahiran iran mai magana mutar basiru garin malam da magaram jamhuriyar nijar bugu da kari baga takarda kungiyar masu rediyo ta afirka reshen jihar da magaram to gaskiya boh hausa wannan maudu'i da kuka dauko mana maudu'i ne mai matukar mahimmanci ganin cewa mu dama wannan kungiya ta raya tattalin arzikin afirka ta yammaci cewa da ecowas ko sai dawo ta zama amshin shatan kasar faransa da ma uwa gijinta su emmanuel makura mu abin da za mu ce ga shugabanninmu na ceton kasa na cnsp a ƙarƙashin jagorancin brigadier janar abdulrahman tani muna su da su gaggauta wuta daga cikin wannan ƙungiya su haɓaka wannan ƙungiyar nan ta is lifta ko gurma domin kai ƙasar mu ci gaba saboda mu yanzu inci muke so na dindindin ba yanci ba na takarda mai magana mu tarba su garin malam da magana jamhuriyar nijar bugo da ƙari takarda na ƙungiyar masu da ta afirka reshen sha da magana ko huta 感谢。 Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa gidan Radio Iran mai magana Hassan Laji Umar daga unguwar Sabon Gari da magaramcin Buriyar Nijar mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka to mun ji yanda ECOWAS ta ya ma jamhuriyar Nijar sharuɗa kan cire ma Nijar takunkumi to muna kira ga wannan sabon gwamnatin ta Nijar da yi wa Allah yi wa annabi ya cire jamhuriyar Nijar daga cikin kungiyar nan ta ECOWAS tunda daman ecowas kawa ta ne akai kuma kungiya ce nijar ta shiga kenan ya kamata a ce shugaban kasa ya cire nijar kwata-kwata daga cikin ecowas don ganin sun saka mana mara mun yi hulɗa da duk kasashen da muke so mu hulɗa da su kenan ya kamata a bar mu mu zaɓi kasashen da ya kamata su zama abokan hulɗar mu na gode ku tashi lafiya mai magana hasalaji umar daga unguwar sabon gari da magaram sashen hausa na gida na da jamhuriyar musulunci iran ina yi muku alkhairi sunana ibrahim shushana Katsina wanda yake garin Kasage jamhuriyar Nijar jihar Maradi. Yau zan yi tsokaci dangance da lamarin jamhuriyar Nijar da na ECOWAS. Tabbat da cewa ECOWAS ta nuna cewa ita an yi ta ne don kare haƙƙin baƙaƙen fata. Amma kash yau ga ECOWAS da ƙungiyar EU duka sun zama masu kare ƙasashen Faransa da na Amerika. Tunda umarnin da Faransa da Amerika suka bada shine ECOWAS kai. Kai ci ECOWAS ku ku tuna da cewa ƙasashen ku ƙasashe ne na baƙaƙen baƙaƙen fata bai kamata ba a ce ku a matsayinku na ecot shugabannin ecot kinnan ku tuna na ku gani kamun ku kama wannan rikon ecos akwai waɗanda suka rika baya shin haka suka yi a ce yau 'yan ecos cikin ƙasa su ne suke son a kuntata ma ƙasar mu jamhuriyar niger assalamu alaikum hausa boh kai tsaye kuna tare da muhammadu lawal loye garin matsin kai jihar da magaram jamhuriyar niger to alhamdulahi ina so ku bani dama in tura saƙona wa ƙungiyar sediyaho wanda suka wa nijar takunkumi suna tamanin wannan takunkumi da suka sa mana za a shiga takura wanda za a sa Nijar su jaja baya su dawo su ce sun bi eh, yadda sai dawo suke so to alhamdulahi muna kira ga wannan jagorori namu eh, su ƙara jajircewa eh, muna tare da su ɗari bisa ɗari insha Allahu wannan takunkumi babu abin da zai mana takunkumi na ubangiji muke gudu ba na wasu ƙungiyoyi ba insha Allahu za mu ci gaba da rayuwarmu da walwala insha Allahu kuma e, sauƙi yana tafe gare mu in Allah da wannan shine sako na BOH Muhammadu Lawal ya matsin kai jihar da magaram Nijar ku tashi lafiya. To ma sauraron mu da kuma haka ne muka kawo karshen shirin na yau. Sauran ra'ayoyin naku game da wannan maudu'in sai a cikin shirin mu na dare. Kafin nan a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa a huta lafiya.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 domin ya saiwa mahaifiyarsa rigar sanyi. Da dala Ubangiji a cikin shirin za ku ji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da mai wannan shago. To amma kafin a ji dukkanin abubuwan da suka wukana a cikin wasu sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. ببخشید یه حکوری آقا مالمی قیمت پرشی چقدر نوا پالتو ریگر سنی کیف جکه کفش تکلمی دستکش سفر هنو چرم پاتا چرمی نپاتا دویست هزار دوبو ریبیو تومان کدن تومان گران میزاده طبیعی زله فروشگاه کو حتی شگو محصول ابن سمروه کجا؟ هر اینا مشهد برنن مشهد البته تبس آنها تولید می کنند سو سنه samarwa شهر برنی چند شهر دیگر وسو برانن دبن خوب دکو پنجاه هزار دوبو همسن بسیار دیوه قشنگ میکاو برای من گرینی دیگر ندبن بفرمایید بسم الله طرف بنگری سمت چپ هگو من می خواهم نی این شما می خواهید کی کناسان رنگ لونی مشکی بکی قهوه‌ای می قسا قسا متشکرم نگودی ببخشید آقا قیمت این پالتوی چرم چقدر است؟ دویست هزار تومان؟ یه حقوری معلم نوانه پراشن ونن ریگر سنین تپاتا. تومان دوبو دری بیو؟ بله قیمت آن دویست هزار تومان است ای پراشن تا تومان دوبو دری بیو نه گران است. این پالتو از چرم طبیعی است. تنر زده. ون ریگر سنگی ta چه زله. بله تمام پالتوها و کیف و کفش های این فروشگاه از چرم طبیعی هستند حتی دستکش ها ای dukkan rigunan sanyi da jikuna da takalma da ke wannan shago na fata ne zalla har ma da safunan hannu. این چرم ها محصول کجا هستند؟ waɗannan fatu a ina ake samar da su? mashhad albate چند شهر دیگر ایران نیز چرم تولید می کنند. چرم ایران خیلی خوب است. برنم مشهد کده که وسو گروان ندبان ایران ما سنا سامر دپاتا. ببخشید قیمت این کیف چقدر است؟ دو الله نونه پراشن ونن جکر پنجاه هزار تومان تومان دوبو همسن بسیار قشنگ است اما برای من گران است تنها دکیو قره اما تایی من کیف و کفش های دیگری هم داریم بفرمایید این طرف سمت چپ من ma da wasu jikuna da takalma na daban. Bismillah nan wajen ɓangaren hagu. این کیف و دستکش بسیار زیبا هستند. اینها را می خواهم. ونن جکر da safar hannu suna da kyawu sosai ina son su بله حتما رنگ مشکی می خواهید یا قهوه ای؟ ای تبس لونم بکی کو قسا قسا ککی سو رنگ قهوه ای خوب است متشکرم لونم قسا قسا می کیو Na gode. To madalla ta jama'a masaurare da wannan neman haka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah kai mu za ji mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani sabon darasi. to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da shirin ni abdullahi salo tsina don jagorance gabatarwa ke muku fata alheri Tanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare salamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya da 'yan uwa da abokan arziki. Har ila yau barka mu saka taruwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da su ƙwararru waɗanda suka ƙware musamman kan abubuwan da shafi nahiyar Afirka. A yau a cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne mai ban al'ajabi na ƙauyen tudunbiri ran lahadi ne da yamma ran uku ga watan disamban shekarar 2023 a yayin da dimbin jama'a suka taru suna maulidin mai tsira da amincin allah kwatsam sai wani jirgi marar matuki da yake neman 'yan fashin daji nan take ya sako musu mai guda biyu har mutane 85 suka riga mu gidan gaskiya sannan kuma guda 66 suna asibiti rai kwakwai mutu kwakwai duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar wannan ta'annati ta sha ta'aziyoyi daga mutanen kasar da farko shugaban kasa bola ahmad tinubu ya aiki da sakon ta'aziyya ya kuma ba da umarnin a cikakken bincike na gaggawa sannan kuma mataimakin shugaban kasan da gwamnan jihar kaduna duk sun kasance a wajen sai kuma babban hafsan hafsoshin najeriya ya halitta wurin ta'annatin har ma ya bayar da naira miliyan goma don a yi jinyar waɗanda suke tare a asibiti daga ƙarshe dai jama'a suna ta aikewa da ta'aziyoyinsu har majalisar tarayyar najeriya suka ba da taimakon albashin suka cukan na wannan watan da muke ciki mu kuma a nan boh za mu tattauna ne da wani masanin tsaro a kaduna birnin nigeria mai juya hayashinko don ya tofa nasa albarkacin bakin inda muka soma da tambayar mejo duk da cewa kai ba sojan sama ba ne amma mun san kasan duk kabilar da ba'aidun ayyukan nasu ko za a yi mana bayanin irin tarbiyyar da ake wa sojojin sama to wannan dai sojan sama kusan dama su ne a kundin tsarin mulkin kasa suke da alhakin tabbatar da tsaro na abin da ya shafi sararin samaniya kuma duk wani bangare na abin da ya shafi na'urorin da za a cilla su zuwa sama yana karkashin kulawansu ne sannan a kowane gari inda za a ce akwai tashan jirgin sama to sai ka ga akwai sojojin mayakan sama a wannan guri waɗanda kuma duk daga cikin shi shine hatta sauka da tashin jirage suke da kula da wannan abu to abin da ya shafi tsaro musamman bayan gogewansu akan abin da ya shafi tsaro na sararin samaniya suna da horo a bangaren kasa kuma don tallafawa sojojin kasa shi kan shi tsaron samaniyar da suke yi tallafawa ne ga sojojin kasa da su da na duka suna kokari ne su tallafawa sojojin kasa akan duk aikin da za a gudanar na tabbatar da tsaro kuma suna samun cikakken horo ta yadda duk inda aka ɗaura su muna ganin suna bakin kokarin su sannan mataki mataki ne hatta akan jiragen da suke kwarewa akwai mukamin da sai ka kai mukami kaza ne zaka iya jan jirgi kaza akwai mukamin da sai ka kai kaza ne zaka iya jan jirgi kaza sannan bugu da kari akan abin da ya shafi irin wayannan na'urori wayanda suke marasa matuka shi ma akwai musamman wayanda a wannan bangaren aka horar da su kuma ana tabbatar da ba sa yin wani abu nasu sai an ba su umarni kuma umarni umarnin nan yana biyo bayan irin bayanan da aka tattara ne da irin abin da ita kanta na'urar da ke jikin wannan jirgi wanda bai da matuƙi take haskar ta nuna kafin a bada umarnin a yi abin da za a yi na sakin bom a wuri in ana son a yi wannan abu to saboda haka in dai ana magana sojojin sama ne suna da wannan kwarewa amma mu sani abin da ya faru na tudun biri ba sojojin sama ne ke da alhakin yinsa ba domin sojojin ƙasa sun tabbatar da cewa su ke da alhakin harba wannan bama-bamai kuma sakamakon bayanai ne da suka tattara a nan mutane za su mamaki za a ce sojojin ƙasa ne suka yi wannan abu to mu tun kafin a kirkiri sojojin sama a najeriya kuma kamar ma kowace ƙasa sojojin ƙasa suke kula da harkokin tsaron sama suke kula da na ruwa shi yasa a ko daga baya baya an kirkiri sojojin ruwa kuma an kirkiri sojojin sama har zuwa yau sojojin ƙasan suna nan da bangarorinsu na kula da yakin ruwa suna nan kuma rike da na'urorinsu da jiragensu da ma'aikatan su wanda su ma har yanzu suke kula da sararin samaniya. To Mejo ko da wani ne da ya kai wannan hari kafin mu ci gaba so nake mu san cewa me ake koya musu game da kai hari zuwa wani waje ko da jirgin mara matuƙi ne kuma jirgin da ake tukawa. To da gaskiya da ake koya musu shine akan ba mutum abin da ake kira target za a faɗa bisa tattara bayanan tsaro akwai target ɗin da take tana tsaye guri ɗaya ne wanda yake an tabbatar da lallai wannan abin shine nan misali zai yi tashan wutar lantarki ne ko wata matatan mai ne ko kuma wani wuri mai tattalin arziki ana gani in aka farma wannan wurin kamar an karya tattalin arzikin kasa ko kuma abokan gaba to suna da kwarewa wurin sanin taswira na ainihin yadda al'amuran duniya suke wato abin da ake kira kamar geography dole sai ka iya karanta taswira wanda yake ga inda wuri kaza yake ga ainihin lalle yadda za ka tabbatar shi ne ba tare da ka kuskure ba sai ka samu wannan kwarewa na dai kenan na biyu kuma kamar da na faɗa babu abin da za ka yi kai kan karan kanka sai an tattaro bayanan sirri musamman in ya kasance ma shi wanda kake so ka kaiwa harin ba mazaunin wuri ɗaya ne wanda ke tafiya ne wanda ake cewa moving target to wannan kan yana da buƙatar tattara bayanai na sirri na musamman domin daga cikin abin da dama can baya ma muke faɗa kenan ya za a yi sojojin da suke da kwarewa za a ce 'yan bindiga bisa ma shira kusan ɗari sun biyo sun zo wuri sun yi ɓanna har tafi har bace ba a bi su an yi musu irin wannan harbin da aka yi ma mutanen da suke a wuri ɗaya ba domin wa'ancan da za su zo akan mashina su ɓanna irin wannan za su tafi ne hanyar da za su ma a dole in dai ba damuna ba ne sai kaga kura tana tashi ta inda za ka gane cewa su dole za ka san cewa akwai sanda in sun ji wani wuri sai sun tsaya sun yada zango ko don su sha mai to saboda haka duk an tattara irin wannan bayanan kafin a tabbatar da cewa an kai hari kuma a ila ana la'akari da hanya wadda mutum nan ya fi bi sannan ka ba da abin da za ka yi sai kana da tabbaci akan harin da za ka kai wannan jirgi yana da na'ura kuma wanda za su harba shi suna da kwarewa suna kuma ganin abin da yake haska musu sannan kuma akwai kwamandoji tare da su wanda za su yi eh, wannan ne target din nan lallai a harba ko kuma ka a harba to wa'annan su ne irin abubuwan da ba za mu ce ba su da kwarewa ba gaskiya duk wanda ka gani an sa wannan aiki yana da kwarewa kuma ana sa ran duk abin da zai a cimma nasara. to mejo wannan abin fa ba yau aka fara za mu ga cewa an yi a borno an yi a yobe an yi a zamfara a kuma na titin bari wanda aka yi ran duga watan 12 biyu na wannan shekara a 2023 to mejo an gaba hannun gwamnati a cikin lamarin nan kuwa ba za mu yi zargin hannun gwamnati ba illa sai mu ce sakacin gwamnati abin da nake nufi da sakacin gwamnati shine duk inda aka ce an samu matsala irin wannan karan farko to kamata ya yi a ɗau mataki na musamman akan su jami'an tsaron da suke da alhakin yin haka ko da ba a ce a ɗau mataki tsaura a kansu bai zama to dai jama'a sun ji an ɗau matakin kuma su ma su ga an ɗau matakin kan abokan aikinsu da suka irin wannan abu amma a koyaushe abin da ake gawa 'yan najeriya shine an kafa kwamiti za a bincike daga binciken nan sai ka rasa a sakamakon binciken ya fito da suka wani abu an hukunta su ko ba a yi ba sannan kuma wanda aka ta gayyara ba a ma waiwayin su balle a maganin biyan diya ta yiwu ana gani daga mutane sun shuru kawai shi kenan a ƙasa wadda ake cewa ko bisa kuskure aka kama mutum aka rufe bisa ana yi wani zargi na shari'a inda gaba shari'a ta sallame shi ko da 'yan sanda ne su kama ka suna tuhuman ka amma daga baya suka sake ka ba tare ba da an je kotu ba kana da dama ka nemi haƙƙinka a kotu cewa a biya ka diya akan irin wani abu to sai aka mai da kashe rayukan jama'a ba wani abun a duba ba a ƙasar nan a yi yau a yi gobe daga an fito an gaya wa 'yan najeriya za a yi bincike shi kenan an shashantar da abu to wannan ina ji shi ne dalilin da ya sa ka kowa ma in ya taso sai abin da ya gada ma yana cin karanci shi babu baka amma da ana tabbatar musu da cewa ba zai yiwu ku yi asara ka ga yanzu shi kanshi wannan bom din da aka je aka harba ai asaran dukiya aka wa gwamnati sannan kuma ga asaran talakawan da su ne da harajin su aka yi wannan tattalin wannan bama-baman da jirgi mai sarrafa kansa mara matuki sannan kuma da kudin talakawa nan ake biyan albashin waɗannan ma'aikata sannan su wannan aika-aika daga ƙarshe kawai sai a ce an yi bincike an gano kuskure ne shi kenan kuskuren nan kuma ba zai biyo da gargadi ko ɗaukar mataki akan wanda ya irin wani abu ba in suka ji ana cewa misali wanda duk ya irin wannan akwai sakaci ga aiki ai dokokin aikin soja sun tanadi irin matakin da za a ɗauka akan duk wanda ya sakaci da aikin sa ya Allah dole dai ko dai mai tattara bayanin shine bai ba su bayanin gaskiya ba shi wanda ya harba ni a gani na ba shine mai matsala ba wanda ya tattaro bayanin sirrin ya ba su shi ya kamata a tuhuma ya tabbatar da abu ya zo ya baiwa wanda yake kan kunama ya ba bashi dama ya harba makami wannan kaga shine abin da ya kamata a yi Tuma sauraro a nan ne ko muka kawo karshen wannan shiri na Afirka a yau kashi na farko har kuma sai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba. A madadin babban bakon namu soja mamari daga nesa sannan kuma masanin harkokin tsaro a kaduna birnin gwamnan najeriya mai hayashinko da ni awal kunya da na shirya nake cewa sai wani jikan wai kare ya zub da tsamiyar kura. to da wannan zamu ga gari sai idan Allah ya kai mu can anjima da rana za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya